babin da ya zo na bayani bawa ne ya tsinti abin tsintuwa dabba ko kuɗi ko menene ka'idan abin tsintuwa an ka tsinta ka yi shela shekara guda kafin ya cika shekara guda sai kashe kuɗin ko ya batar da abin to me ke hukunci قال يحيى سمعت مالكا يقول يتي ناجي imamu malik imamu دار الهجرة yana fadar cewa al'amuru inda na yadda al'amarin yake a wajenmu a madina mutanen madina fil'abdi ya jido allukata fayasta ba wa ya tsinci abin tsintuwa sai ya amfani da abin tsintuwa Kabla an tablugal ajal allazi ujjila fil lokata kafin a kai lokacin da aka ba wa mai tsintuwa izini in yi shekara ɗaya tun kafin lokacin ya cika wa zalika sana shekara ɗaya sai bawan ya amfani da abin da ya tsinta ɗin annaha fi raqabatihi zai biya wannan bashi ne a kansa a ya imma an yutiya sayyiduhu sabana mastahalaka gulamuhu ko ubangidansa ya biya kuɗin abinda wannan yaron bawan nasa ya batar wa imma an yusallima ilaihim gulamuhu ko ya ɗauki bawan ya mika musu وإن أمسك حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللغة da ya tsintuwan kuma sai rike abin tsintuwa har lokaci ya kai yadda shekara sun masta halaka da shekara ta cika ba a game shi ba sai kashe sai batar sai amfani da shi kanat dainan alaihi yutba'u bihi ya zamo bashi ne a kan shi za a neme shi da shi yaushe yake zamowa haka to an ce ka yi cigiya shekara bayan shekara sai ka yi amfani da bayan ka yi amfani da abin sai mai shi ya zo wa zai biya kai za ka biya kai da kai amfani da shi to abin da ake nufi da shi kenan walam takun fi raqabatihi walam yakun ala sayyidihi fiha shay'un ba sai ba ubangidansa ba shi da wani abin da za a ce ya bi kawo ba shi da laifin komai an fahimta babul qada'i fi dawali ba ad-dawal jam'u dal abin da ake nufi shine hukunci a cikin abubuwan da suka bata dabbobin da suka bata ko abubuwan da suka bata ko dabbobi ko قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة wannan bawan Allah ya bashi labari ce ya tsinti rakumi al-harra madina akwai harra guda biyu alharra sharqiyya wal harra algharbiyya sai ce alharra fa aqalahu sai ya daure dabban rakumi kenan thumma zakarahu li umar ibn al-khattab sai je fara masa sayyidina umar gashi na tsinci rakumi gashi na daure wuji kaza kaza kaza fa amarahu umar ibn al-khattab an yu'arrifahu thalath marrat sai sayyidina umar ce ka je ka kai cigiya yi shela so uku fa qala lahu thabit shi thabit yace innahu shagala shagalani min an dai'ati ai wannan abin ya ta da ina da abin yi ina da aiki ina da sana'a ina wurin da zuwa je kuma ina ina cike da abin watarwa wa qala lahu umar arsilhu haythu wajadtahu ka je ka ajiye shi inda ka dauke shi da ba ka da lokacin da zaka je ka kai cigiya a nemi shi mai shi inda ka dauke shi ga dawo inda ya tsinta yi eh, kamar da shi an ga sirrin da yasa suka zauna lafiya sunan su kenan har yanzu eh. E, ba shi ce to a kawo ma mamana a kawo hadaya a je a kawo kan komai a kawo duk abin da bai halatta maka ba wallahi ka ci shi da sunan kai ne shugaba ko kai ne wane ne ko kai ne wane ne wallahi sai ka biya shari'a tana aikin ta ne kan kowa ko ka yarda ko baka yarda ba ko ka mai da hankali ko baka mai da hankali ba kuma wane ne kai shari'a take aiki a ka ba kai ke aiki a kan shari'a ba an fahimta sai na umar ai yanzu to kawo hadaya kawo ka kawo ko ko shi da ya tsinta din ina ce ka je ka fada ma sai je sai da kashe kuɗin amma sun san wannan kuskure ne sun san katsarin da ke cikin wannan duk sa'an da ka ce ba za ka lizimci halal ba wallahi ba za ka wadatu ba iya rayuwarka iya rayuwarka a tara jama'a a tara mutane wannan shine malami ko wannan shehu ko menene kaza da kaza ana ta ana yaudarar mutane ana tara dukiya da sunan addini wallahi a talauce suke mutuwa ba za su taba wadatuwa ba har abada duk wanda ka sani ka duba ka gani haka yake sai a shekara nawa ana ta kuɗi ba za ka taba ganin abin da aka yi da shi ba kuma ba za su taba wadatuwa ba kuma har abada cikin talauci saboda zuciyar ta riga ta talauce zuciya ta riga ta talauce ba abin da zai wadatar da ita zuciya ta riga ta talauce duk duniyar nan ka bata ba za ta ba duniyar nan ga dukiya ga dukiya da aka dukiyar da ake da ita duniyar nan yaushe aka saba yin ta tun da aka yi duniya amma ga shi wayanda ke mallaka har yanzu ba su wadatu ba har yanzu me ba su wadatu ba dan me ba su san ainihin sirrin da ke cikin dukiya ba dukiya me ake da ita ana nema ne dan biyan bukata ina neman dukiya dan na biya bukata bukatuna an riga an san su farkon abar hawa takalmi sa'an nan keke sannan babur mota jirgin sama da ko menene dai har zuwa abin da ake hawa da jaki da rakumi da sa da doki ba shi kenan ba sa'annan tufa sa'annan wajen zama gidan da zaka zauna sa'annan abubuwa an san adadin su an san kuɗin da zai ishe su aka ce in ka mallaki biliyan ɗaya zaka shekara tamanin kullum kana kashe naira dubu talatin zaka shekara tamanin kana cin wannan kuɗi to tunda aka fahimci kudi akan kuskure ni ina nema ne don na tara to in ya zama da ina neman kudi ne don na tara nawa zai ishe ni eh kana nema ne don ka tara nawa zai ishe ka tana nema ne don ta tara nawa zai ishe ta yana nema ne don ya tara nawa zai ishe shi to su kuma ke rike da madafan iko a kasan dukiyar kasa da arzikin kasa hannun su yake za ka su ba za su taba wadatuwa ba har abada kuma ba su cikin kwanciyar hankali sai dai kai da ba ka da kuɗin kake ganin mai kuɗi yana cikin kwanciyar hankali yana cikin kwanciyar hankali sai wanda ya sana'a ya yi noma ya yi kasuwanci ya yi menene da menene yana tara dukiyarsa halal shi ne yake sanin amfanin darajar dukiya to amma dukiyar da ake mallaka dukiyar ƙasa sai na umar ga wanda ya tsintuwa tun da muka fara karatu kuna gaji duk abin da bai halatta ba a tabawa amma da zarar na zama gwamna dukiyar kan state dishin zamunawa sai abin da na ga dama wallahi za a yi hisabi ranar lahira don na zama shugaban kasa sai dukiyar da kasa duk zama sai yadda na ga dama wallahi za a yi hisabi ranar lahira don na ya zama chairman dukiyar kasa ta zama dukiyar local government ce ta zama tasa wallahi za a yi hisabi ranar lahira tun daga duniya ake fara hisabin kwanciyar hankali har abada ba za a taba shiga kwanciyar hankali ba kana nan ka tace dukiyar ka kwashe kana ganin dabarar ka ta sa ka kwashe dukiyar ka kai waje ka kai ko ina kana kallo sai ka zo kai kuskure dai shi ka ta lalace har abada kai da kwanciyar hankali har abada ka shiga tashin hankali kenan kullun cikin tashin hankali kake an fahimta yasa abin da yake ba halaliya ka ba kyale shi abin da yake halak malak shi zaka yi amfani da shi to shi kuma ina ake samun shi sai ka yi noma sai ka yi kiwo sai ka yi sana'a sai ka yi kasuwanci sai ka yi menene ka shekara goma sha biyar ashirin talatin arba'in hamsin tukun ka tara kuɗin da za ka yi abubuwan da kake so amma yana shiga siyasa kwana hamsin sai tara abin da baka tara ba cikin shekara hamsin ya fi duk unguwarsu kuɗi ya fi duk kowa kuɗi to yaushe za a taba zama lafiya ba yadda za a yi a zauna lafiya da wannan halin da ake ciki yasa wannan shi ma sai zai kirkiro abin da zai tayar muku hankali sai ya bashi kuɗi wanda zai kirkiro abin da zai tayar da hankali sai ya bashi kuɗi wanda zai kirkiro abin da zai tayar da hankali sai a bashi kuɗi saboda shi ma ya ga wayar da kirke da kudin waye waye ta zuwa ya zama gwamna ya je ɗebo gadon gidansu ya zo ya ce bari a taimaka ma state ya ɗebo dukiyarsa da ya samu ya zo ya ce a taimaka ma al'umma ya je dukiyar da ya ɗeba ma ɗin ya ɓoye ba sa tabuwa sai wanda za su fito kuma yanzu su da za su za a taba ai abin da za a yi to yaushe rayuwa za ta yaushe rayuwa za ta dawo cikin hayyacinta wallahi ƙarya ake ana bata lokaci ne ana bata lokaci ne kuma inna rabbaka la bil mirsad kana cikin yin abin son zuciyarka sai Allah ya kyale ka sai kai kuskure guda ɗaya sai karya ma rayuwarka baki daya kuskure ɗaya za ka yi ka karya ma kanka rayuwarka me ya hana ka yi la'akari da ka ankara lokacin da za ka yi kuskure nan ka kauce ka ce a ba za ba Allah bai taimake ka ba Allah ya kyale ka da dabararka da hankalinka shi kenan sai ka je ka karya kanka da kanka Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة sai na umar yana zaune yana kishingide da kaba ya jingina da kaba sai ce man akhadha dallatan fa huwa dallun wanda ya dauki abin tsintuwa ya amfani da shi yayi kuskure saboda akwai ka'ida da shari'a ta sa shekara za ka yi kana don Allah ko ba ka ba shi izini bai je yana cigiya shekara ba za a ninka mishi wannan abin ba ma wahalar da ya yi ce abin da aka ce kenan shekara قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب يتي قتتون ما زمن سيدنا عمر بن الخطاب إبلا مؤبلا إبلا مؤبلا تناتج دبو براكم ما نيدا أكيكا إبل مؤبل شيني راكم من زاء أجي سنة هيفا باء هو باء تنكي دسو باء نوما دسو suna tare aka aka ajiye su la yamassuha ahadun ai aga ma'anan mu'abbala ba wanda zai taba hatta idza kana zamanin Usman ibn Affan har lokacin da zamanin da Sayyidina Usman ya zo su Sayyidina Usman su ne suka hau kan mulki da hujja kafin ya hau mulkin sai da ya cire dukiyarsa ya yi mai ya taimaka wa mai addinin da kasar da jama'a baki ɗaya kafin ya zama shugaba to shi yasa don ya zama shugaba zaka ce ya ɗebi kuɗi shi ne ya bada dukiya ya ba aika ciniki aka je aka kasar sham aka su kawo ciniki aka zo yan kasuwa suka zo wannan ya zo wannan ya taya wannan ya zo ya taya ya ce an bani sama da haka wannan ya ce an taya kaza ya ce har aka kai karshe suka ce ba dukkanin nan ba wanda zai iya taga gari kundila ke ku ba wanda zai iya taya wannan ya ce Allah ya bani sama da haka sai karanta musu me aya Allah ya bani ninkin wannan su ya ce ku je an bayar fi sabilillahi to shi kuma 'yan kasuwa sai su yi mai jikin kowa zai sanyi aiko eh shi ne za a je yaki ana cikin tsanani ga laga zafi ga hali wuri mai nesa ga wahala ga talauci ya ce na ba da kaza na ba da kaza dakumi na ba da kaza dukiya na ba da kaza ya bayar bayar bayar manzon Allah ji daɗi ya murna ya murna ya ce ma darra usmana ma fa'ala ba'da yau ma darra usmana ma fa'ala ba'da yau ma darra usmana ma fa'ala ba'da yau babu wani sahabi ba wani makhluki da ya samu wannan daraja digirin girmamawa daga manzon Allah irin sayyidina usman wannan daraja da Allah ya bashi azumin litinin da alhamis ya samu kiyamun laili yasa ya samu kaza kaza yasa ya samu a'a ya ciyar da dukiya inda ake kamata ya ciyar ana matukar bukata bai koye ba ya fito da shi ce ya baiwa Allah ba yahuda ke da rijiya yana wahal da mutane wannan sayyidina abakar ne sayyidina usman ne ko wane ne sayyidina usman ne yace wannan ba yahuda ya zo ya mai rijiyar nan firashi nawa ne ba dai kuɗi ba duk abin da ya yahuda yake so yau sai mallakar rijiyar nan ta dawo hannun musulmai nawa yake so ba yahuda yakin iya yin lissafi ya auna ya auna kaza ake so ya ce gashi yau rijiya ta zamo ta musulmi guga ta kaman gugar kowa yadda za ka zo ka bi layi hakan yawa zan zo bi layi don ni na saya baya nuna cewa in ana layi ni in zo ta gaba a'a an ga inda imani ke aiki ko to haka aka tafiyar da rayuwar har aka zo aka kai inda kowa ya hau mulki dukiyar kasar tasa ce ya sarrafa ta yadda yake so barna zai yi gyara zai yi ko menene ba jin tsoron Allah ba kunya ba menene kowa na yin abin da ran shi ke so to sa'an nan kuma lokacin da natija Allah ya kiyaye ta zo kuma kowa ya rasa me zai yi ina za a saka kai ina za ka a cikin duniya kake iyakacinka kana numfasawa rana ɗaya numfashin ya ƙare in lokacin kai kai baya nuna cewa kana kan karakar mulki ko kana waje kaza ko kana waje kaza shekarun jama ga wani daga sanata ba ya zo Kano ya ɗaura aure ya koma shekarun takwas ya tashi da safe za shi kenan sai fadi ya mutu ajali ya kai numfashin yana da adadi yana cika ba za ka kara ko ɗaya ba to shi sa sai a ji tsoron Allah tunda dai ba wanda aka taba jin kafin ya zama gwamna ko shugaban kasa ko menene kafin ya zama abin da ya zama ya ɗebo dukiya daga gidansu ko gadon gidansu ko dukiyarsa ya ce ina son kasar nan ina kishin al'ummata a taimaka ma 'yan makaranta a taimaka ma 'yan gudun hijira a ko ba wanda zai yi wannan sai ya hau kan kujerar mulki dukiyar kasa kakaf sai tattara ta zama tasa daga shi sai iyalansa al'umma kuma suna nan suna ta shan wahala kuma shi kenan ma Allah dabara kenan bayan ayi wannan gaba da za a je a yi umara su ɗai shi kenan umara tana kan kare abin da ke ciki abin da ke gaba da ke in aka je aka yi umara shi kenan wannan laifuffukan duk an kankare su kuma kana rike da dukiyar tuban mai kenan ka tuba dukiyar hamu a'a sai a mai da hakkoki a ba kowa hakkinsa a mai da hakkoki sa'annan a zo turnan a ce an tuba an fahimta hatta iza kana zamanu Usman bin Affan amara bi ta'rifiha yace wannan rakumman aje ayi shela a a je a nu in an gama su a basu thumma tuba in ba a samu mai shi ba sai a sayar fa iza jaa sahibuha utiya thamanaha sai a sayar a aje kudin in mai shi zo a ce ga dukiyarka in bai zo ba sayyidina Usman ba zai dauki kwandala ya kai gida ba na abubakar ba zai na ali na mm, mm, mm, abubakar na umar ba wanda zai dauki kwandala ya kai gida ya ce su za su je su a'a yadda kowa ke wahala yana samu haka su ma za su yi wahala dan an baka an an dora ka baya nuna cewa kana da fifiko akan mutane a cikin hakki fa hakkinka shine hakkinka abinda ba hakkinka ban ka ce wallahi akwai hisabi tun daga duniya akwai hisabi har lahira an fahimta eh sayyidina umar kowa ya san shi ai ya zama khalifa sayyidina abubakar ma shi kenan kowa ya san shi ran da aka rada shi khalifa an gama shi kenan an je an an rantsar kenan ko an zashi tashi gari sai ya dauki a zashi yalla bai kuma ina zaka zan je kasuwa ne man haka kawai mai zan je kasuwa ne kasuwanci na saba abokin wane ne abokin manzon Allah ne haka ce a yalla bai ai yau kuma wannan matsalan an gama da ita tunda ka zama khalifa sai a neman maka abin da za a amma kasuwa kuma yau ai ya kama hanya za shi kasuwa ya neman maka shi halaliyarsa sayyidina Umar yana khalifa yana da yariyarsa da ke zuwa tana masa cefane ta ce to bari in dabara ga khalifa ba shi da isasshiyar riga ba shi da riga ba shi da riguna gobe ya canza jibi ya canza sai ta ce dubara na yi dabara na je na yi cefa ne sai na rage kwandala sai na rage kwandala sai na rage kwandalolin da na rage da suka kai kudin sayar riga sai na sayar riga na kai mishi shugaban duniya shugaban kasa ke nan fa ba shi da kudin da zai zai ba ba shi da a'a cikin cefanen da ake masa a ce shekara dukin eh, da za a yashe za a yashe mai Masayin gidan wane miliyan kaza biliyan kaza don Allah wata irin magana ya tambaye ta ina kika samu wannan ta ce a ce fanin da nake zuwa ina yi ne na kaza da kaza shi ne nake rage kaza da na tattara suka yawa shi na sauriga ya ce ashe kaza ma na isa muke kashe kaza to ya ce bai tilma daga yau albashin halifa ta ya koma kaza aka rage eh a yi mata promotion wai da nan wani wuri ne shi a yi mata promotion a kara karfafa mata gwiwa a nuna mata ta yi sata kenan ko eh to a nuna mata ta yi sata kenan wannan ce mata aka yi a ah, ashe ma kuɗi kaza naira biyu zai isa naira uku zai isa aka je ana cire naira biyar naira hudu har a yi cefani naira uku a ɗauki naira ɗaya a aji to daga yau albashin ya koma cefanin ya koma naira uku ba abin da za a samu ba rara an toshe kofar kenan ba da wasa suke yi ba da gaske ake aikin haƙƙi ne da za a zo a tambayi ka ranar lahira an fahimta a ba ajiye ta ake yi ba ba ajiye ta za ka yi ba ana cigitawa ne ah Shi ne da wannan ai kai ka sa wahala ga yi wahala ka ci da ita ko wannan da ya ce masa yadda na to ni ina da sana'an da nake kuma na je rike ba na ce da ce ce masa mai mai da ita yadda ka dauke ta eh ina da abin yi yaushe zan je ina ya ce to shi ke nan babu damuwa mai da ita inda ka dauko ta ba shi ke nan ba eh ya huta da makarsa ya huta makarsa ko mai unguwa a cikin wani kudi mai unguwa a cikin wani kudi zai bayar mai unguwa kan shi yawa yake ji shi kansa yana neman abin da ya ci kansa a inu aka ce maka duke rabawa ake yi sai manya-manya wanda suke amma da mai shiriritar da komai da cikin rayuwar da ake ciki duk unguwanni akwai mai unguwa kaza akwai mai unguwa kaza akwai mai unguwan gabas akwai mai unguwan yamma da ba kuma mutum ya shigo cikin guwa yau da yamman nan an san shi ana lura da shi shige da ficen shi daga ina ya fito me yake tafi da shi me yake dauke da shi daga mai unguwa za je dagaci daga dagaci za je hakimi yanzu yanzu sarki zai ji labarin komai da komai shi a san matakin da za a dauka ba haka bane ba kullum na ba da labari a madina haihuwa aka yi min na ce to ya zai gida aka yi min ba asibiti ba in ai ma haihuwa asibiti sha baka takarda wannan dan gida aka haife shi ya zan yi aka ce ka je wurin mai unguwan babul majidi na ce ina ya sani aka ce bakur ya san ka balarabe ne na ce ai ba mu taba ga ya ce kana wucewa kofar gidan shi na kallon ka kullum za ka makaranta za ka masallaci sai na kama hanya na je na same shi na jira gashi ya zo na ce an bakur kaza kaza kaza kaza ai min haihuwa gida kaza ce ina a take rubuta takarda dama tamfi na ji shi ne buga ya kama hanya ya ce je ka a baku mana sun san kowa sun san yaushe ka shigo madina ka shigo yau shekarar ka kaza madina ka shigo lokaci kaza amma kai baka sani ba baka san ana bincike koman ka an sani shige da ficin ka to shi sa kafin mutum ya zama kafin mabarnaci ya barna an gama an abu amma ana zaune kara zube mai unguwa balle daga ci matsalan tana farawa ne daga ina suwa ne ke rike da manya-manyan kudin manya-manyan motoci manyan rawani ce daga ina yake farawa daga hakimi zuwa wa zuwa sama shi yasa matsalolin suka zama kowa ya rasa yadda zai fa eh babu sadaqatil hayyi anil mayyit to wannan babin da na karanta dai ta mamaki me yasa imamu malik ya faɗi haka babu sadaqatil hayyi anil mayyit wai mai kenan mai eh me rayyewa mamaci sadaka to ina ma na wannan magana wa yake sadaka mamaci na yin sadaka ne mamaci na yin sadaka to me yasa kace mai rai yayi ma mamaci sadaka eh wace hikima ke ciki a ba nan ake maganar ba mara rai zai iya yin sadaka eh to babu sadakati alhayi anil mayyit in ka ce babu sadakati anil mayyit kuma fa yi ko bai ba to me yasa kawo alhayi anil mayyit eh a gashi ka ce dansa eh waye ya ce ba zai mishi ba sai ɗansa waye zai ce ba za a yi mishi mutum ya mutu abin da ke wajibi aka musulmi a yi mishi mai a shirya shi aje a yi mishi mai sallah da ake mishi ɗin nan mai ake yi addu'a ake mishi sa'an nan a tashi aje a kai shi ina wannan sallah din aka ce shi ‘ya'yansa kadai duk al'umma aje a kai shi a binne shi manzo Allah ce mai kan masa fa innahu al'ana yus'al manzo Allah ce 'ya'yansa su kadai babu sadakatil hayyi anil mayyiti ba dai ba maliki bane sai mu ce to ai ai gwaranci a nan ba ka bane ba to akwai hikimar da ta sa ya faɗi haka an gano a to haka kawai ba za a yi tunani ba a gani don sadakatul hayyi anil mayyiti eh a sadaka aka ce ai inda maganar take sadakatul hayyi rayayye yayi ma mamaci sadaka su shine aka ce tura ko dai rayayye ko mamaci mamaci na iya yin sadaka ne duk wanda aka ce yayi sadaka yana da me yana da rai to za mu za mu karanta hadisi mu gani hikimar za ta kullu insha ta fito insha Allah ala hadathani an malikin an sa'id bin amr bin shurhabil ibn sa'id ibn sa'ad bin ubada ana abihi an jaddihi annahu qala خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه سعد بن عبادة يفتت على منزو الله أكجياكي fahadarat ummahu alwafatu bil madina suna wajen yaki she uwarsa tana madina mahaifiyarsa tana madina she lokaci ya kai gashi nan za mutu faqila laha she aka ce mata ausi to ki wasiya mana ga kinan mutu yanzu ki wasiya mana ga dukiya zaki bari فقالت فيما أوصي cikin mai zai ausiya mai zai mawasiya innamal malu malu sa'adin ai dukiyar ta ce dukiyarsa ce in yi wasiya ko ban yi wasiya ba inda mutuwa zai gadi ni dukiyarsa fatuwufiyat kabla an yakdama sa'adu sai ta rasu kafin ɗanta ya dawo daga yaki ya dawo madina falamma kadima sa'adu bin ubada da sa'adu ibn ubada radiyallahu anhu ya iso madina zukira zalika lahu sai aka ce mishi to ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru faƙala sa'adun sai sa'ad ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hal yanfa'uha an atasaddaqa anha hal yanfa'uha an atasaddaqa anha ya manzon Allah ne mata sadaka zai mata amfani za ta samu lada faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am shi manzon Allah ce i nan da a ce akwai bambanci manzo Allah ba zai ce iya ce eh tunda kai danta ne amma tunda aka ce eh aka yi shuru to duk wanda yayi wani aikin alkhairi ya sadaukar ya yi addu'a ya yi menene lada za shi sai manzo Allah ce na'am fa qala sa'adun she sa'adu ce, ha'itu kaza wa kaza sadaqatun anha li ha'itin samma yace gona ta ta kaza gona ta ta waje kaza gona ta fili na na abuja gidaje na abuja na bayar sadaka saboda hajjiya ko saboda alhaji amma yanzu ka ce ma ‘ya'ya don wane ya mutu a cire kudi a yi mashi wakafi ko a mai mai yasa shi da yake da rai bai ba kudi ya tara masu su ma kudi suke so an fahimta sai sa'adu ya yi ya sadaka saboda mahaifiyarsa ta samu lada qalawa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abihi an aishata zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama anna rajulan qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ummi uftulitat nafsuha yace ya manzon Allah mahaifiyata mutuwa ta girshe ta mutuwa ta girshe ta wa ta kallama ta sadaka ina ganin ba don mutuwa ce ta girshe ta ba da za samu damar yin magana sadaka za ta yi afa a ta an ha zai mata sadaka wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am shi mazu Allah ce eh za a yi mata sadaka قال وحدثني عن مالك أنه بلغه يتي anna rajulan min al-ansari min bani al-haris ibn al-khazraj wani balansari cikin khazraji kuma khazraji tasaddaqa ala abawayhi bi sadaqatin yace yayi sadaka ma iyayensa yace wannan kaza wannan gida kaza ko wannan kanti ko wannan dukiya ko wancan gonar na na alhaji ne da hajjiya na iyayena ne ba ya zama mallakar za su yi ta samun lada ko ko da amfanin da ke ciki fa ana cikin haka sai suka mutu uban ya mutu uwar ta mutu sa'an nan ga dukiyar da ya sadaukar saboda su to ya za a yi fawari sabbin almala shi ya gaji dukiyar wa huwa nahlun gonakin dabino ne ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai je ce ya manzon Allah dukiyata na sadaukar mai iyaye na alhaji da Hajiya iyaye na faqala sai manzon Allah ce qad ujirta fi sadakatika sadakan da kai an baka lada wa khudha bi mirasika kuma ka gaji kayanka sadakan da kai mutu Allah ya baka zai baka lada kuma gashi sun mutu yanzu kai ne zaka gaje su sai ka ci gado mana dukiyarsa ta zawo ta dawo hannunsa da da sunan mai da sunan gado riba biyu kenan ko to sadaqatul hayy anil mayit me aka fahimto ko kuwa bai ba abin da ya la'akari da abin da aka karanta eh eh iya ni yayin sadaka da mai eh ina ma'ana sai mutum ya yi niyan yin sadaka in mhm. eh. eh, shi cewa yi wata ma'ana mutuwa ta girshe ta da a ce ta samu dama sadaka za ta yi to amma gashi ba ta yi ba in na yi mata za ta samu lada sai yi mata ta samu lada don ta ne a yi mata za ta samu lada ta samu lada lokacin ita in za ta yi da dukiyarta za ta yi shi kuma ya zo ya zo masa ya yi mata da dukiyarsa kowanne aka yi ta samu lada abinda ake so shine a samu lada an samu ko ba a samu ba to haka ake rayuwa da saboda dukiya ana neman ta ne don amfani ta ba don a tara ta ba an fahimta an fahimci sirrin da ke cikin tara dukiya ai inda ana neman kudi ne don a tara ba ba ran da kudi zai wadaci mutane ba ran da shagabanni za su bar za su saka ma mutane abu su sarara ba radda shugabanni za su yi adalcin da zai sa talakawa su ji saukin rayuwa saboda mai tarawa ake tarawa yayin tarawa ake eh, yayin tarawa ake Allah ya faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahman alhaakum at-takathur alhaakum at-takathur ai at jam tara dukiya alhaakum shi shagalatar da ku wani irin shagalatarwa kana neman dukiya don ka tara yaushe zai isa yaushe za ka gamsu yaushe za ka wadatu babu alhakum attakasu kana cewa yana yi kana nema ana challenge ana gasa ana wane ya fi kaza wane ya fi kaza wane shi to barar shi ni ma na kama wane ana cikin yin wannan kowa ya manta cewa wannan numfashin da aka baka fa yana da adadi ran da kai ƙarshe. ba za ka kara ma kwaya ɗaya ba rannan za ka bar duniyan ko kana son ta ko tana son ka ko ba ka son ta ko ba ta son ka za ka bar ta shi ne alhakuma attakasu hatta zurtumul makabir ma mana hatta zurtumul makabir ashe makabarta ba zuwa za a yi a zauna zaman dindindin ba ziyara ce za a je ne a yi wucin gadi kwana nawa shekara nawa miliyan za a tashi a حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا تبس حقا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Allah ya rufa asiri bismillahir rahmanir rahim kitabul wasiya littafin wasiya wasiya ita ce mutum ya ce bayan kaza da kaza wani na bashi kaza ko ayi kaza ko yi kaza ko ayi kaza abubuwan da kake so a zartar maka da su bayan ka mutu su ake cewa wasiya babul amri bil wasiya babin da ya zo umarni da aka yi na cewa a yi wasiya manzon Allah ya umarni in kana da wani abin da kake son ka yi wasiya to yau yau sai ka yi ka ajiye don gobe ba tabbas gobe hannunka yake gobe hannunka yake babu al'amri bil wasiya qala haddathani an malik haddathani an malik an nafi'in ana abdullahi bin umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqu mri'in muslimin ba haƙƙin musulmi bane bai dace da musulmi ba ba daidai bane musulmi ya zamo lahu shay'un yusi fihi yana da abin da zai wasiya a ciki Ya bitu lailataini illa wa wasiyatuhu indahu maktuba ma'ana duk wasiyar da zaka yi kada ka yadda dare biyu su wuce sai ka rubuta ka ajiye in ka rayu shekara dubu wasiyar na nan in ma mutum ya mutu cikin daren yau Allah kiyaye shi wasiyar tana nan ma'ana bukata ta biya kenan an fahimta shine al'amru bil wasiyya kenan hmm. shi yace babul amri bil wasiyya umurni kenan ko to aina mahallu shahid fi nassil maqru aina mahallu shahid إلا وصيته عنده مكتوبة هذا أمر هذا أمر ها أمر بالوصية لا ها ما حق امرئ مسلم إلا وصيته عنده أجل قال مالك إمام مالك يتشيك الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر عند أكي إجمائي أكنس أوجم ممتانا مدينة أن الموسي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت Wa in وإن أحب أن يترها تلك الوصية ويبدله ويبدلها فعلا yace in mutum yayi wasiya yadda al'amarin da yake ijma'i in mutum yayi wasiya a cikin wasiya din akwai cewa za a yanta bawa ko za a yi kaza ko za a yi kaza aw ghairu zalika fa innahu yughayyiru min zalika kafin ya mutu zai iya canza wasiya ce da na ce ai kaza yanzu ai kaza da na ce ai kaza yanzu a canza ai kaza ma'ana shari'a ta bashi wannan daman ma badalahu abin da yaga ya dace masa wa yasna'u min zalika ma sha'a hatta ya muta yayi abin da ga dama ya canza har ya mutu yana mutuwa wasiya ta tabbata yanzu za amfana za a aiwatar da ita wa in ahabba an yatraha tilka alwasiya wa yubdiluha fa'ala in ma yana son wancan wasiyar da yayi ya canza ta ya kawo wata wasiyar daban shari'a ta ba shi daman yin wannan sai dai matsala kwaya ɗaya illa an yi dabbira mamlukan fa'in dabbara Falasa, Bila, ila taghyirihi yana da bawa ya ce wannan bawa bayan mutuwa bayan na mutu ya zama ɗa wannan wasu yamma za a canza ta ba Falasa, Bila, ila taghyiri ma dabbara Wazalika zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace abinda yasa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu indahu maktubatun qala malik imam malik yace falau kana al-musi la yaqdiru ala taghyir wasiyatihi yace da a ce wanda zai wasiya ba shi da iko ya canza wasiyarsa wala ma zukira fiha min al-ataqati har da abin da aka fada a cikin cewa enta zai ce zai entawa wani. kuma sai zo ya canza wasiyar shikenan yana da iko abin da aka hana shi ne in yace bawa mudabbar shine bayan mutum ya mutu wannan bawan ya zama da to shine aka ce kana kullu musin قد malahu, ماله الذي أوصى فيه min al ataqati wa ghayraha in ba ya iya canzawa to ai ya imana ya tsare an tsare dukiyar kenan wa qad yusi ar-rajulu fi sihhatihi wa inda safarihi mutun zai iya yin wasiya lafiyar sa kalau ko kuwa zai tafiya qala malikun fal amru indana allazi la ikhtilafa fihi annahu yughayyiru min zalika ma sha'a ghayra at-tadbiri an fahimta باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه babin da ya zo yaro karami zai iya yin wasiya ko mara hankali wawa ko mahaukaci amma yana dawowa cikin hayyacinsa lokaci-lokaci ba abadan ya hauka ba kenan mace mai ciki za ta iya yin wasiya daga farkon ciki zuwa wata shida ya kai wata shida ba za ta yi wasiya da sama da sulusi ba mutumin da ke tsakiya cikin safin yaki za a je yaki ba zai yi wasiya da sama da sulusi ba amma tana da ciki tun farkon ciki za ta yi wasiya da dukiyarta har ciki ya kai wata shidda aka ce ba ta da iko sama da sulusi saboda me akan me <laughs> yawa an fahimta قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب أنت سيدنا عمر بن الخطاب إن ها هنا غلاما يفاء yace nan ga wani yaro matashi bai girma ba matashi ne tukunna lam yahtalim bai ma balaga ba tukun min ghassana daga daga bani gasasina min al-ghasasina wa warithuhu bisham magajin shi kuma na kasan sham wa huwa zu malin gashi kuma yana da kuɗi aka ce bai fi ma shekara goma sha biyu ba amma yana da kuɗi amma magajin shi na kasan sham shi kuma gashi nan madina wa laysa lahu hahuna illa ibnatu ammin lahu a nan inda muke yake da kuɗin ba shi da kowa sai yar baffansa kadai sauran magadan suna sham fa qala umar ibn al-khattab shi sayyidina umar yace falyusilaha yayi mata wasiya da dukiyar. yana dan shekara goma ko sha biyu yar babbar tasa ya mata wasiya in na mutu wannan dukiyar ta zama ta wace fa usalaha bi malin shi mata wasiya da wani dukiya yuqalu lahu bi'ru jushamin sunan dukiyar bi'ru jushamin qala amr ibn sulaimin amr ibn sulaimin yace fa bi zalika malu bi 30000 dirham wannan dukiyar da aka yi wasiya shi aka sayar da dirhami dubu talatin. وابن عمه التي أوصالها وابنة عمه التي أوصالها هي أم عمرو بن سليم الزرقي قال da yawa kuma yana zaune nan amma magadan shi na kasar Sham gashi kuma zai na Umar zai iya yin wasiya sai ce to yar baffarsa yi mata wasiya da dukiya an zartar ko ba an zartar ba ya halatta ko bai halatta ba mahallin sha'ir shine wani yaro karami bai ma balaga ba tukun قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة wannan hadisin da ya zo shi ya kawo bayani sama fiye da wancan hadisin da aka karanta wa warithuhu bi sham magajin shi na wanda zai gaje shi yana kasan sham fa zukira zalika li umar bin al-khattab sai aka fada masa na Umar faqila lahu sai aka ce inna fulanan ya mutu afa yusi aka ce ya, halifa khalifa wani gashi nan zai mutu yana da dukiya zai iya yin wasiya ya ce ya yayi wasiya mana menene qala yahya ibnu sa'id قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر ابن عشر ɗan shekara goma ne yaron wani wuri aka ce shekara goma sha biyu a wasu na ta yi ashirar ta sana قال فأوصى ببئر جشم فباعها آلها بثلاثين ألف درهم sai wasiya ma ‘yar baffarsa wannan dukiyar aka sayar dirhami dubu nawa dubu talatin ƙala ya haya samitu malikan ya kulu al'amurul mujtamau alaihi indana annad da'ifa fi aklihi wanda ba shi da hankali wasafi da wawa والمصاب الذي يشرك أحيانا da wanda hankalin shi mahaukaci amma yana farfadowa wani lokaci da juzu wasayahum ya halatta su yi wasiya idza kana ma'ahum min uqulihim ma ya'rifuna ma yusuna bihi in suna cikin hayyacin su suna cikin hankali su da za su iya fahimta abinda za su yi wasiya da shi fa amma man laysa lahu ma fa amma man laysa ma'ahu min aqlihi ma ya'rifu ma ya'rifu bi dhalika ma yusi amma wanda ba shi da hankalin da zai san abin da zai wasiya wa kana maghluban ala aqlihi fala wasiyata lahu babu babul wasiyati fi thuluth la tata'adda yace babin da yazo na wasiya ɗaya bisa uku kada a tsallake ɗaya bisa uku saboda mutum yana da lafiyarsa dukiyarsa in ta yi biliyan in ta yi tiriliyan mallakarsa ce ya ga dama ya ba da sadaka ya ga dama ya da kyauta ya ga dama ya abin da zai amma har ya zo ya kamu da rashin lafiya ciwo na ajali ba shi da iko sama da ɗaya bisa uku na dukiya sai a kasa dukiyar gida uku ɗaya bisa uku shine yake mallaka zai yi wasiya zai bayar amma sauran biyu bisa uku ba shi da iko tun yanzu kafin ya mutu an fahimta قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص an abihi annahu qala yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yauduni ya manzo Allah ya zo ya gaishe ni ama hajjatul wada shekarar da aka yi hajjin ban kwana min waj'in ishtadda bi manzo Allah yana kwanci ba da lafiya amma kashe manzo Allah ya zo ya ziyarce ni eh sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai ya rasulullah qad balaga bi min alwaj'i ma tara yace ya manzo Allah kaga dai halin da nake ciki na rashin lafiya wa ana zu malin ina da kuɗi Wala la yarisuni illa ibnatu li ba ni da wanda zai gaje ni sai ta kwaya ɗaya afa atasaddaqu bi thuluthai mali zai iya yin sadaka da biyu bisa uku na dukiyata na kasa dukiyar gida uku na ɗebi biyu bisa uku na yi sadaka na aika lahira na bar mata gadon ɗaya bisa uku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah manzo Allah ce baka da wannan iko fa qultu fashatru shi nace to da raba biyu nayi sadaka da rabi ma'ana na aika maka na lahira kenan na bar mata rabi ta gada qala Allah sai manzo Allah ce a a baka da wannan iko kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulusu wa sulusu kasir yace to ya manzo Allah ɗaya bisa uku fa shi manzo Allah ce ɗaya bisa uku ma yana da yawa to ma'ana yana da yawa din a rage ko ko yana da yawa ya wadatar a yi in e innaka an warasataka aghniya khairun min an alatan yatakaffafuna an-nasa yace ka bar magadanka cikin wadata yafi ka bar su cikin talauci innaka lan tunfika نفقة tabtaghi biha وجه Allah illa ujirta ishi duk abin da duk wani abin da kai saboda Allah Allah zai baka lada hatta ma taj'alu fi fimra'atika har abincin da kake ba matanka tana ci Allah zai baka lada har abincin da kake ba matanka da tufa da kulawa da menene da menene da kudin magani da jinya da duk baki ɗaya Allah yana baka lada a ciki قال فقلت يا رسول الله سألنا سيتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم أخلف بعد أصحابي ya manzo Allah yanzu duk mun yi hijira mun koma Madina gashi yanzu ni halin da nake ciki yanzu kowa zai yi hajji ya koma Madina yana cikin hijiran shi ni na saura Makka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi don in mutum ya yi hijira ya bar wuri ba a so ya koma mutane duk wanda suka yi hijira ba a so su zauna maka sama da kwana uku sai in bukata sai in haka ta kama an fahimta sai ce gashi nan kowa zai koma da hijirarsa ya tafi madina ni gashi nan na kuna kwance a makka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازدت به درجة ورفعة ya ce ai in an bar ka maka duk wani aikin kirki da kai zai kara ma daraja ne da lada ba za ka yi hasarar ladan hijiranka ba wala'allaka an tuhallafa hatta yan tafiya bika akwamun wa ya durra bika akharuna da yiwa a barka maka mutane su fa'idantu da ka da kai wayansu masu cutu da kai saboda za ka yake su kaza kaza kaza Allahumma amdili ashabi hijratahum sai manzo Allah ce har Allah madaukakin sarki ka tabbatar ma sahabbai na hijiransu sa'adu na ciki ko ba shi ciki wala tarudduhum ala aqabihim lakin alba'isu sa'ad bin khawla sai dai ce abin tausayi shine sa'adu dan khawla yarsi lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ta bi makka manzo Allah na tausaya masa saboda ya mutu makka صلى الله عليه وسلم قال إيه يا سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول يا cika? ايه ايه, إيه.